cewar shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta a bauchi alhaji abdullahi ibrahim ya ce akwai katunan zaɓe sama da dubu sittin na mutane da ke jibi a ofishin hukumar waɗanda mutanen ba su zo karɓan su ba. su dama guda biyu eh, da old ones hmm. wanda aka yi can baya 2018 eh. da kuma wayannan sabbin katuttukan suwa suka ba da wannan kati na a sabunci wanda ba su karɓa ba da kuma a second quarter na wannan na this year mm. dukan is available ka zo a yi sorting out ya karbi naka to unfortunately mutane ba su cika an kiran ba nan takarar kujerar gwamna a jami'ar apc a bauchi air marshal baba sadiq abubakar mai ritaya ya buƙaci jama'a da su hanzarta domin karɓan katunansu sibili da yana da muhimmanci ga demokradiyya. yana da muhimmanci mu fahimci cewa wannan tsari na demokradiyya tsari ne wanda ake kaɗa kuri'a ko matukar baka da wannan kati ba wani tasiri da za saboda haka ba ƙaramin al'amari ba ne wannan maganan kati lalle ya zama wajibi ya zama tilas cewa al'umma su yi duk abin da za su yi su tabbatar da cewa sun karɓi wannan kati nasu sun kuma kare katin nan yadda lokacin zaɓe za su yi amfani da shi shine nasu karfin da za su tabbatar da cewa an kafa adalci an ba ma kowa hakkinsa kuma you know, al'umma ta samu alƙibla wanda yake mai kyawu wanda zai kawo zaman lafiyar ci gaba jama'a gabaki. Alhaji Ɗanladi Osi Kwano mai warka-warka gogaggen ɗan siyasa ne ya bayyana muhimmancin katin zaɓe a siyasa. Wannan kura ce kura har kusan dubu sittin da biyu mutane sun je sun yi rijista kuma an yi firintin su je su karɓa ba su karɓa ba ga wannan kura dubu sittin da biyu nan duk wanda ya same ta ba ƙaramin ƙuri'a ba ce saboda haka ina jan hankali ga al'umman jihar Bauchi 'yan siyasa don Allah don Annabi tunda wannan abu su kuma zaɓe sun riga da sun yi rijistan wannan abu kuma yana nan ajiye ya kamata mutane su daure su yi kokari su je su karba don wannan kuɗa in baka da kuɗa nan baka da wani yanci baka da wani abu da da ka in kana neman canji ne ba za ka samu canji ba sai kana da wannan kuɗa. Abdulwahab Muhammad Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.